yanzu haka ma dai bayanai na ƙara fitowa kan wannan kisan gillar da aka yi wasu yaran makiyaya da kuma mata a yankin numan da ke jihar adamawa inda ma shaidun gani da ido suka tabbatar da mutuwar fiye da mutum arba'in da biyar yayin da ko jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda ke da hannu a wannan kisan an dai kai harin nema a rugayen fulani da ke kauyukan shafaran shawal gumara kekan da kaɗanti inda ɓace make da rinjaya a cikinsu da yake tabbatar da aukuwar lamarin kakakin na 'yan sannan jihar adama Uthman Abubakar ya ce kawo yanzu sama da mutum talatin ne ma aka kashe kuma akasarin su mata da ƙananan yara. Eh, a lokacin da muka bar muna da kusan ashirin da kusan bakwai zuwa so amma baya baya da kaɗan saboda kun son da aka ce suna nan a daji ba tawo da su ba. Kamar a wani mataki kuka ɗauka yanzu? Yanzu dai an sa mutane su kwantar da hankalinsu kuma an tura jami'an tsaro daidai na kokoro wannan wajen. Kamar da shi eh, kwamishinan 'yan sanda da kuma Turki gona ya ba su kama ma mutane hakuri su yi hakuri. Gwamnati za ta iya kokarin da ta zama wannan abin da bai sama ba. Idan Allah. kawo yanzu akwai wadanda aka kama? A ba wanda aka kama, ka zana cikin tension hankali ya tashi ina amfani hankali ya yake da shi ana nan da ana kokari. Kawo yanzu ma dai tuni wasu shugabannin haɗakar ƙungiyar makiyayan Najeriya ta yadda Allah suka ziyarci yankin domin ganin halin da ake ciki. Mafin da Umar Ɗanburam da ke ma zama shugaban ƙungiyar a jihon Arewa maso gabas wanda ma da shi aka yi jana'izar waɗanda aka kashe ya ce fa sun kaɗu da abin da suka gani tare kuma da yin kira ga gwamnatin kasar ne da ta bincike lamarin domin gano waɗanda ke da hannu. Muna kyautata batun mutane mu da bamu gani ba mutum kusan sittin da biyar ne amma a yanzu mun yi zana'i da mutum arba'in da biyar wadda aka kashe wadda aka yi zana'i su a nan garin Numan. Akwai kuma mutum ishirin da shida nan kuma suna gadon asibitin Numan wadda yanzu muke kokarin ɗauko su daga garin Numan zuwa Yola masu raunuka mummuna na a jiki. Wai me menene asalin abin ne? Eh abinda aka ce mana ya jawo wannan da wai bayan yara sun tafi kiwo bayan sallah azhar sai suka da mutane kawai suka zo gidajensu suka koro yara daga wurin kiwo suka zo suka far musu a gidaje aka kashe yara kanana da mata wadda babu baligi a cikin maza da aka kashe ma har da yaro mai kwana uku a duniya da uwar shi su ma an kashe. Yanzu me kuke so a yi? Eh, mu abin da muke so a yi gwamnati ta bi mana kadu ta bi kadu kuma cikin gaggawa don kawo zaman lafiya kuma mai dorewa dalili kuwa shine ba wani laifi da zaka ma mutum a duniya in ba kisa ba ba addinin da yadda ka kashe shi ka cire mishi rai sannan an cire musu rai an kone su an kuma kashe dabbobin su ba inda za su kwana ba abin da za su ci a yanzu tukunna muna neman ɗaukin gaggawa ga gwamnati sannan kuma gwamnati ta gurfanar da waɗanda suka aikata wannan abu cikin gaggawa a kotu. yamma dai zuwa yanzu tuni wata tawagar gwamnati karkashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar adama tamatin babale ta ziyarci yankin domin jajanta makiyayan tare ku da saba layar kama waɗanda ke da hannu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya